sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan zazzafan littafi mai suna Furci na ne wato rikicin babban gida na marubuciya Batul Adam Chattako tare da ni Nabila Aliyu Tudun Wada duka cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini da fadakar da ku da nishaɗantar da ku masu sauraro wato tashar Al Ajabi TV. Hajiya ta ce Abdurrahman me hakan yake nufi me kaji alamun Nasir yake faɗi wai a daren mu na farko Nasirim ta samu cikin ka ji shi ko sai ka ce daren ma ya zama nasa ka ji rashin jin Hausa irin nashi dariya suka yi dadi ya ce Hajiya ai ma yana yin kokari sosai idan kika duba da inda yake washe garin kuwa jirgi daya Agrib da nasara suka bi duk da ba wani magana tsakanin su sun sauka lafiya direba ne ya zo ɗauko su Direba ne je ɗauko su mota ɗaya suka shiga duk da agirin bai so hakan ba saboda baƙaƙen maganganun da Nasir yake jifan shi da shi. Dukan ma'aikatan sai sanar da zuwa suke musu. Baba Yakubu ya fara kirarin kai yau gidan ka yau gidan akwai manyan nasara ko gani kafa mutum nasara mai wuyar badanci nasara goshin jirgi mai wuyar karau murmushin da ya jima bai yi ba yayi cikin kulawa ce baba yakubu ban taba jin daɗin wannan kirarin naka da kyau irin na yau ba ya min daɗi ba kamar ma na yau ba ko dan yau ina cikin farin ciki ne kana da gift na musamman insha Allah cikin washe baki baba yakubu ya ce godiya nake magajin baba alhaji abdulsamad a wajen kyauta nasir dafa kafadan baba yakubu yana ci gaba da murmushi shin tare da yi wa agrib wani kallon mugunta ya ce ba sai kai godiya ba baba yakubu ni ma allah ya min kyautar da kuɗi ba zai iya sayan sa ba duk abin da na tara a duniya bai isa ya sayi kyautar da allah ya min ba don haka yau akwai kyauta ta musamman mai rabo zai samu ka tara min kan ma'aikatan gidan yau da kaina zan gana da su na ji damuwar kowa da matsalar kowa don nuna godiya ta ga allah bisa kyautar da ya min baba yakubu ya ce masha allah duk da ban san kalan kyautar ba yalla ina taya kamar na allah ya sa ka ci gaba da nasara a rayuwa kamar mahaifinka Allah ya yi sa mutum mai nasara murmushi yana ɗagawa a grip gira ya ce ai baba Yakubu ni da nasara aka haife ni da nasara na tashi da nasara nake rayuwa kuma da nasara zan mutu insha Allah dariya baba Yakubu yana cewa yayi goshin jirgi agrib juya ya fara tafiya baba Yakubu ya ce labai agrib baban gida Haruna kafi ƙasar randa yawan wanka tsari mai kyau da tsafta dariya Nasir ya shi ma juya yana bin bayan agrib din ya ce baba Yakubu an gode a madadinsa har za su shiga farin hajja a girbi ya kalli fuskar nasir ya ga tabbas yana cikin farin ciki ya san ba hankali ne ya ishe shi ba zai iya fitowa ya faɗi komai dan kamo hannunsa ya ya ja shi gefe yana kallon sa ido cikin ido ya ce wai nasir me kake nufi ne kana nufin da gaske zaka fito ka nuna duniya cikin jikin nasirim naka ne ko me murtige fuska nasir ya cikin takakkiyar murya ya ce na faɗa maka zan so hakan in har baka bi dokoki na baka sani dan na yi tarayya da mace ina saurayi ba uban da ya isa ya jefe ni kai ni ko bulala ba wanda ya isa min kuma ɗana zai da hannuna kuma na samu nasarar lalata auren ku dai shi ma Hagrib cikin bacin rai ya ce amma ka sani baka da hujja ita kanta Nasirin bata san kai ne ba don haka baka da wani hujjan da zai nuna cikin ka ne wani irin dariya Nasir yayi ya zaro waya a aljihunsa yana nuna masa rikodin maganganun su na yanzu sannan ya ce idan kana son sauran maganganun mu da kai zan nuna maka idan kuma yanda na sex da ita matar taka kake so to duk akwai ya faɗi haka yana lallatsa wayan ya mika agrib hannu na rawa ya karba shi kansa ya fara shi kansa ya fara gani yayin da yake bacci ce akan kujera sai yana sirim a gefensa sai Nasir a tsaye akan su yana murmushi ya ce kuskuren ka ne dan uwa duk wanda bai bi umarnin Nasir ba ba zai ga da kyau ba yana gama magana ya sunkuya ya daga Nasirim cak ya daura a kafadansa ya daura sama da ita hannunsa ɗaya rike da wayan da yake daukar su har ya shiga cikin bedroom din jifaye da ita akan bed ya bi bayan ta hijabin jikinta ya fara cire a gigice ya ce kai ashe yarinyar nan rena kamace yana yi wa Nasirin tsirara ya yi wa kansa ma zai mata rumfa agrib ya cille da wayan yayi wani irin zuba gwiwoyinsa ƙasa tare tare da fashewa da kuka yana cewa ka ci tsoron gamuwarka da Allah cikin murmushi shi ma Nasir ya tsugunna a dab da shi har jikinsa yana gogar nasa ya ce ka yarda da ni goshin jirgi ne ko ya ci gaba da cewa a garib ka kalle ni na fi ka kwanaki na fi ka tsawo na fi ka fari na fi ka faɗi na fi ka ilimi na fi ka kuɗi na fi ka komai na duniyar nan to a lahira ma haka zan game da ubangiji na lafiya kuma na fi ka komai har lahira ina sama kana ƙasa ya ƙara shi maganan yana ɗaukan wayansa da agarbi ya jefar hannu a garbe sa ya kamo na Nasiru cikin da kakkiyar murya ya ce na ji to me dokokin naka murmushi ya ce yawa yaro yanzu kai kai ba na son ko hannun nasirim ka sake taba ka rike wannan kafin sauran su biyo baya na ji zan iya jure wannan kai ma ka kiyaye kar ka nuna duniya cikin jikin nasirim naka ne nasir ya ce na maka alkawari ba zan gaya kowa da baki na ba amma na yi maka alkawarin zan yi abin da kai da kanka zaka fito ka nuna duniya komai da in dai zaka ci gaba da zama da nasirim a matsayin mata ba kai ba yin rayuwa mai daɗi har abadan ba zan ka ka huta ba ba hutu a duniyarka nasir kenan ai dama duniya ba hutu muka zo ba bauta muka zo da kuma jarrabawa ni haruna na yarda irin ta wa jarrabawa kenan kuma na yi imani da shi sannan na maka alƙawarin, ko me za ka yi ba zan bari ka haramta min matata ba kai har dan ta nawa ne dan zai amsa shari'a ta riga ta bani kuma ina son sa haka tun daga jikin nasirim zai fito nasir ya ce wallahi ɗana ne miƙewa a girbi zai bashi amsa suka ji a bayansa ana cewa to ka ji iyayen faɗa an girma ba a san an girma ba dan ko duniyar bai zo ba ake faɗa a kansa sa a tare suka juya hajiya suka gani tana karasuwa inda suke murmushi a garbe ya ce ba ɗanmu ba ne abin da ya fi haka ma za mu yi ka hajiya katse shi da cewa ta yi dalla ga faracin nan da aka yi ƙaurinsa a rashin kunya har ina abin wani fariya a garib ya ce ko ma a me aka yi shi ai da ne kuma ba wani rashin kunya ai matata ce an riga an ɗaura auren ai a lokacin inda na ce da ita zan tafi ai ba mai hana ne. aikin banza ai da da ita ɗin ka tafi ya fi wannan rashin kunyar da kun tafi da asirin ku ya rufu amma yanzu waye bai san ƙaurin rashin kunya za a haifa ba kun samu ciki tun kafin a wanki yarinya a ɗauke ta a ɗoki a ɗoki ai duk amaryar da ba a ɗauke ta a ɗoki ba ta yi babbar asara saboda jaraba ta kai kanta da ƙafafuwanta shine dan borin kunya ka jaji wannan nunar ranar mai kamar gwandan koɗaɗɗan ta ƙarshe maganar tana nuna nasir ta juya parking space ta shige mota su kuma allah ya hutar da su shiga fat din hajja da za su yi direct fat din momi suka yi bata nan kowa ya nemi inda din ɗinsa yake a garifin kaya duk da yana jin ransa a jagule amma yayi yi sa cikin nutsuwa ya fito face kamar yadda ya saba har yanzu momi bata zo ba fat ɗin sa ya fara zuwa ma'aikata suna ta iban gaisuwa bai ga ummu a ƙasa ba ya wuce sama nokin yayi daga ciki tace shigo a zaune ya same ta a bakin gadon cikin sanyin jiki ya karasa wajenta ya zube goyonsa a kasa ya ce umu na same ku lafiya lafiya ta ce a takaice ba tare ta juya ta kalle shi ba shiru ne ya biyo baya ba sai ta gaya masa ba ya san ranta a mugun bace yake ba haka ta saba tarbansa ba amma ya zai yi kowa hukunta sai yake akan abin da ba laifin shi bane sake dago da kansa ya kalle ta cikin rashin damuwa take ci gaba da danne dannanta a laptop ɗinta kamar ma ba mutum a wajen a zuciyarsa ya ce hmm, wannan ma kenan umu ya gamu damuwarmu da Nasirim yake. Cikin jarumta ya ce, mm, "Ummu bari na je na gaida mama." sitilfa ba ta dago ba ta ce, "Ba laifi." Cikin sanyi ya mike tsaye ya yi gaba maimakon ya shiga fat din mama kawai da wajen Bala sarkin gida ya nufa. Tun kafin ya karasa suka mike cikin sauri suna masa jinjina tare da cewa ya labai a garin barka da fitowa. Yawa dan Allah Bala ina son fita a duba motar da zan iya fita da ita. Sarkin gida ce an gama yin labai. Dama ya san ra'ayin kowa a gidan Dan haka bai sha wahalar samo kiɗin motar da a garib ya fi so ba ya bashi. Da daddare ana tsaka da da cin abinci a garbe shigo duk an hallara a danin cikin sun koyar da kai ya karasa ya zube sa biyu a kasa yace ce dadi ina wuni mun same ku lafiya cikin fara'a da kula dadi ya ce mu dai lafiya alhamdulillah mai san bat kai faya me ke damun ka duk kara mai gasa ka ba gyara ka baki duka canza kamar ba baban gida da na sani da tsafta da gaba me ya same ka haka murmushi ya dan ya dadi lafiya aiki ne kawai ya dan sha gabana dadi ya ce shiwo gida kansa yayi yana juya wajen abu wanda ko kallon inda yake bai ba cikin sanyin murya wanda ko maki tausayinsa zai tausaya masa ya ce abu barka da dare hannu ko abu ya daga masa ba tare da ya dago ya kalli inda yake ba juyawa ya inda momi da mama suke ce momi mama barkan ku da dare amsa suka cikin fara'a mama ta ce ka kyauta a gare idan ka kenan ko murmushi yana gyara kujerar da zai zauna tare da mika kamal hannu kamal ya ce manya gatan wasa ina shi hantan naka yake wanda saboda shi har zaka iya barin sabuwar amaryarka har tsawon sati shida ya matsa fuska a garbe dan baya son hayaniya ya gyara zamansa yana amsa gaisuwar da Humaira take masa a hankali yake binta da kallo da yake juya kwaf ɗin kunu ba alamun ko karɓa a hankali yake ɗago kansa har ya sauke a fuskanta abin mamaki ba alamun fushi sai ma wani ƙayataccen murmushin da ta sakar masa juya lamshassun idanunsa ya yana mata alama da kimin faɗa ba murmushi ba giranta ɗaya ta ɗaga masa tare da ɗaura ɗan yatsanta ɗaya a kan leɓanta tana masa alamun kis a fakaice agarbi wani irin ajiyar zuciya sauke mai sauti wanda kowa wajen sai da ya juya ya kalle shi ita kwana sirim da sauri ta ɗauko kofin ta kai bakinta kamar ba ita ba sai dai hajja tana hankalce da su test message ne ya shigo wayan agriba har zai kai abinci bakin sa wani ya sake shigowa ajiye cokalin ya zaro wayar a cikin aljihunsa nasir ne ya karanta aikin ka ne ka sa ta ci abinci tan saboda naga cin abincin yaro na na zauna kuma ba abin da ta ci sai ɗayan da ya sa wa hakan tamkar saba umarnin nasir ne kuma ka san me zai biyo bayan saba umarnin Nasir. A grip daga kansa yayi yana karewa mutane wajen kallo. Ba Nasir a cikin juya yana kallon cikin falon ya gan shi akan kujera a cikin falo yana operation din wayansa kamar ma bai san da mutane ba. Kofa a grip yayi ya goge mesa saboda dan sa ido Kamal. Haja ta ba baki ta tace me yasa zaka sa mutane a gaba kana tsaki kana kofa idan matarka ce ai aikin gama ya gama. Daga nan za ku sake shiga kowane bangare. Direct ku wuce bangaren ku dan da idan mutane kun san ba iya mu bane a gidan nan ma'aikatan gidan nan wani lokacin ido ne da su tun kafin su gane shigar ciki kafin hawa doki ku wuce ku ƙaraci rashin kunyar ku a can mummy ce ta fara tashi tana hamma ta ce hajja sai da safe bacci nake ji ta kalli abu ta ce abu Allah ya ba mu alkhairi ta yau mama da ummu ma sallama dama dadi yau ba ita ce da shi ba dutin mama ne yaran ma suka mata makon lafiya sai abu ma yana tashi a danin rum bai yi zaman fira ba don haka ummu ma ta bi bayansa dadi ma ya kalla hajja ya ce hajja ni ma dai zan dan fita za mu haɗu da alhaji gambo ta ce a dawo lafiya Allah ya tsare abdul Majid Hajiya tashi tai tana kallon Agrib tace marar kunyan ƙarya me ya hana a gaban iyayen naka baka maimaita abin da kace ɗazu ba a waya ni ku tashi ku bani waje zan hau sama na yi shirin kwanciyar kar na nan anan min abin da bai dace ba ehe Agrib ya ce to wai ni Hajiya ce miki nayi na koshi ne da zaki biki tattakura min abinci nake ci fa tana kananan maganganu ta wuce falo taɓa baki ta yi da ta kalli Nasir tana cewa mm, ni dai ba wani tsare gida da ciccin maganin mutum ba duk baya dada ni da ƙasa sai na ga mutum da mata ta fara tsirce-tsirce ehen kamal ya ce lalle zaki jima inda dai nasara ne ajiye laptop din saye ya miƙe tsaye ya ce haja ai kar ki ji komai zan baki mamaki washe baki haja ta yi tana neman wajen zama jin nasir ya bata amsa ba karamin daɗi ta ji ba dan ita ba abin da take so irin fira da nasir ko ta ga fara'asa idan ta ga nasir yana walwala sai ta jiranta yana mata daɗi shi ko ba fiye mata magana ba ko za ta wuni tana yi sai dai ma ya balbale ta da masifa wani irin mugun so take wa nasir wanda duk bacin ran da take ciki ta ganshi ya wuce kamal ma zama ya yi don haka Umaira ta zauna a kusa da shi Agrib kam jin zuciyarsa ba za ta juri zama a wajen ba yasa ya ce Hajja sai da safe. Sai aka tafi da ita ba na son munafurci. Dariya ya ce ka ji ni da Hajja da cewar ne zan bar miki ita na bar miki ruhi na mata aure nan halaka malak ya karashe magana yana kama hannun Nasirim da ta bi shi ba musu wani irin kallo. Nasir ya bi su da shi tare da ya murmushi yana gyaɗa kai shi kaɗai ya san me yake ayyanawa a cikin zuciyarsa amma a fili sai ka ce yana cikin farin ciki ita ma Hajja da kallo ta bi su ta mayar da kallonta akan hassan Nasir ta ce sun ba ka sha'awa ko banga ba suna cikin ɗiban ƙuruciyarsu ne a garbi yana burge ni ya iya tsawon zuciyarsa mace ka ga duk girman laifin da ya yi wa yarinyar nan amma lokaci guda ya mantar da ita komai ina kula da su ta ido yake aika mata saƙon ban haƙuri har ya shawo kanta Allah sa ka yi dace da mace kamar yadda a garbi ya ya dace ya samu mata da take son sa son kowa cikin wani irin tsawa ya dakatar da hajja da cewa ke wai ni me ke damun ki ne baki ki an yi shi ne dan surutu kanki baya yana miki ciwo ki san irin maganganun da zaki dinga faɗa a gabana musamman zancen wannan yarinya ko da wasa bana son ƙara jin sunanta a bakin ki a garbi ya dace to ki sani farkon dacen sa ke ka gani baki na ƙarshen sa ba sosai yake mata masifa kulus hajja ta yi kamar ba hajja lamin haruna mai buhun iko ba ta siya mata ya ɗauki laptop da wayansa ya fice kamar da Humaira tsimi-tsimi suka fice falon ta huce a kan ko A can daki kuwa Agrif ya ringa lallashin matarsa yana kuma nuna mata soyayya amma kuma duk da haka Nasirim ce masa ta ya Agrif me yake damun ka ne ka rame ba sosai ka yi duhu yanayinka duk ya canza kamar ba Haruna mai kyau da walwala ba wallahi ka sani ni kaina ina zargin kaina tun kafin wani ya zargi kan aure na ne ya canza ka a hankali ya raba ta da jikinsa ya dafe ka ta cikin sanyin murya ya ce ba auren ki bane ya canza ni kawai tunanin kamar na gaza da kula da ke ne kawai damuwa ta. na miki babban laifi wanda sakaci na ne ya janyo mana na tafi na barki a lokacin da kike bukata na a kusa da ke ya zan yi na wanke wannan laifin dan Allah Halima ki faɗa min burin ki da duk bukatun ki insha Allah ko me zan miki murmushi ta sa wata tana shafa kwantaccen sajensa cikin salon jan hankali ta ce burin Halima rayuwa da Haruna bukatun Halima kuma na san ka san su shi ma murmushi yana maida mata da gashinta da ya zubo goshinta ya ce na sani bukatun halima zama da haruna ita kadai ba tare da koda yar aiki ba balle kishiya ki sa a ranki wannan bukatun ya biya daga ita ba ƙari da ke zan zauna ko a cikin aljanna ke ishe ni i love you with all my heart my darling my wife i love you too my dear promise idan ka kishiya zaka kawo ƙarshen rayuwar ɗaya daga cikin cikinmu wannan furuci na ne haba my wife na fa hana ki irin wannan kalamun furucin ba mai kyau bane ni dai na yarda da kaina ke ɗaya na rike a raina komai wuya balle inda ke a duniya ta not wahala faɗawa jikinsa ta yi tana sauke numfashi ta ce don Allah wannan turaren da ka yi amfani da shi rannan da ka tafi shi nake so wallahi har yanzu ba na son wanke kayan don kar kamshin ya fita kullum da kayan nake kwana amma wannan na yau ta damun zuciya ke don Allah ka cire kayan ka sa min wancan turaren wani irin bugawa gaban agarbe ya yi bai san san da ya furta ba ni ne amfani da shi ba da sauri ta dago tana kallonsa da sauri ya gyara ya ce ina nufin ba da shi yau ne amfani da shi ba gashi kuma na bar sa a Dubai amma zan sa a kawo kin ji zan cire wannan din da bakya so ajiyar zuciya ta sauke ta kama hannunsa biyu ta daura a cikin ta cikin sanyin murya ta ce amma ya sai naga kamar baka farin ciki da cikin nan ko kana cikin maza masu ra'ayin sai an dan shana kafin a fara laulayi sai an sha amarci kafin a fara laulayi a hankali ya sauka akan gadon miƙewa ya tsaye sai da ya yi taku uku ba tare da ya juyo ba ya ce ba za ki gane me nake ji akan cikin nan bane amma ki sa a ranki murna ne yayi magana yana ƙara sa wajen wardrobe yana cire rigar t-shirt ɗinsa a gabanta ya cire cire har wandon jeans dinsa ya ɗaga shi sai boxers ya yi hanyar bathroom sai da ta ga ya rufe kofar ta sauke numfashi tare da shafa cikinta tana murmushi a fili ta ce yau za ka kasance da dadin ka. ko ta karishe magana tana ci gaba da murmushi dan sosai take son kasancewa tare da mijinta gaba ɗaya magungunan gyaran jiki da aka mata amfani da shi ya addabe ta ta hu shafa marata da ke mata ciwo tana faɗin ke ma yau zaki huta da ciwo da saurinta ta miki ita ma tana nufa ɗakin dan ta shiryo ita ma a yana fitowa daga wanka daure da towel wayansa ya gani yana ta haske alamun message yana shigowa karasawa yayi wajen yana goge ruwan jikinsa da towel din da yake hannunsa duk message din daga Nasir ne farko ga abin da yake faɗa a group ina da maka ban yadda ko hannun Nasirim ka taba ba amma kai ne hadarin gwamnati me yasa kake da taurin kai ne ka sani yanzu Nasirim tamkar matata take dan da na ne akan ta shi yasa ma nayi kokarin jona CCTV camera a dukkan bedroom din gidan ina kallon duk abin da kuke yi na a yanzu na maka uzuri saboda baka sani ba amma wallahi a garib ba barazana nake ba abin abin fa ba zai kyau ba idan ka matsa wallahi zan fallasa sirri a bani ciki na kuma ka san zan iya abu umarnin Nasir ka zauna kana faranta yarinyar karama kamar zaka mata sujada haje wan sai a hankali akan bed saint ya zauna a bakin gadon hannunsa duka biyu Ya sa a cikin sumar kansa yana mutsawa yana cije lips dinsa cikin karyar murya ya ce Nasir Nasir me na maka da zafi har haka da har kake saba ubangijinka saboda kawai ka lalata rayuwata wayansa ne ya ringin yayi saurin dauka don ya san shine dariya ji yana yi cikin dariyan ya ce alhamdulillah ashe na shiga cikin rayuwar taka ina lalatawa kai da ka san ba za ka iya ɗauka ba kai ta wurin kai duk wani ɗin da na maka ka zata barazana ne to akwai tilin fim wannan a gaban ka. amma baka makara ba har yanzu idan ka sake nasirin komai zai iya wuce maka cikin a garbe dakatar da shi da cewa nasir idan kai mahaukaci ne ni da hankali na idan idan ka a rufe yake ni nawa a buɗe yake Babu tun sakin nasirin na yarda zan ɗauki sharaɗinka duka don allah kada ka fallasa wannan na yarda ko ya kanta ba zan sake taɓa ba shiru yayi jin kamshin turaren nasirim dago kansa ya idonsa cikin nata ta jeho masa tambayar da ya hargitsa hancin cikinsa gaba ɗaya ta ce ya a garib saki na yake umartan ka yi dama wannan bayahudan shi ya mun To masu sauraro bara mu kwana a nan sai ku dakace ma shiri na gaba. A cikin wani littafi na furuci na ne tare da ni jagorar shirin Nabila Ali Tudun Wada. Ku danna mana subscribing lakin tare da alamar kararrawar sanarwa. Duka a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini da faɗakar da ku wato tashar Allah.